Jama'a na ta bayyana albarkacin bakinsu kan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka na ɗage zaɓuɓɓukan da ta shirya zuwa wani lokaci nan gaba. A yayin da waɗansu suke ganin ɗage zaɓen ya yi daidai wasu ko gani suke hukumar zaɓen ba ta kyauta ba. Duk wayannan dalilan na wanda security chief suka bada, ISO sun san da timetable ɗin ANEC. Me ya sa ba su doki mataki ba sai dai ran da za a yi eh, zaɓe kamar ranar ne su za su ce su za su fara kai harinsu eh, ga boko haram inda ce suna da jama'a a zuciyarsu ai mataki ne wanda ya kamata to shekaru nawa kenan muke fama da su sai dai yanzu ne za su san cewa yanzu ne za su ɗauki mataki ai ya kamata matakin ai da an doka matakin kamun wannan lokaci to suke sun san cewa muna da zabe a cewar baradin lafiya alhaji musa liman kwande ɗage zaben na kan ƙa'ida tun kare haɗin jama'a da rukin jama'a a wannan lokaci ba hankalin ya tattara a yobe borno adamawa da gombe shi kuma al'adun tsaron kasa wanda ka ba shi aiki tsaro ya zo ba labarin halin da gidanka garinka ko sanka na dole ne ka kari shawara muddin ba kamsa abin da sun baka shawara kare da shi ba shiko Shi ko Musa goji cewa ya jama'a su yi haƙuri su bar komai wa Allah. Mutane su yi haƙuri domin komai nufin Allah ne. Domin abubuwan da ya faru a baya misalin in mutum ya saurari magana Abdulsalam yau da safe a kolom zai gane cewa shugabanninmu iyayenmu ma sun gane cewa a barwa Allah da nufin shi. Idan mai gadi yana tsaron kofa kai mai gida za ka fito ya ce ka koma ciki in baka koma ba abin da ya same ka kai ka nema ai so mu yi hakuri mu bar komai ya zama nufin Allah Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria.